بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته biyu ko uku ga watan rabiul awwal hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar Allah ta'ala ya haɗa mu domin ci gaba da darasin tafsirin alƙur'ani mai girma gwagwadon iyawa a cikin wannan masallaci jami'u sheikh talhat salafi rahimahullah ta'ala muna sura ta 66 wato suratul tahrim kuma za mu tashi aya ta uku insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير بسم الله Allah ta'ala ya ce wa in asarra nabi ila ba'di azwajihi hadithan falamma nabba'at bihi wa asharahu Allah alayhi arfa wa a'rada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alim wa in asarra nabi ya kai annabi sai aka juya ta ta ce asarra nabi ya kai annabi katina lokacin da annabi yayi sirri ila ba'd a zuwa ga wata daga cikin matansa hadisan ya mata sirrin wani labari ya ba ta wani labari a keɓe falan ma nabba'at bihi lokacin da ta je ta ba da labarin wannan sirrin wa azharahu alaihi Allah ya bayyana masa cewa ta ba da labarin wannan sirrin arrafa ba'dahu sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya sanar da ita wani sashin labarin da ta bada wa a'rada an ba'd sannan ya da kai a ɗayan sashin falamma a hadihi lokacin da ya bata labarin labarin da ta bada qalat sai ta ce man an ba'aka hada wa ya baka wannan labarin qala nabba'ani al-alim al-khabir sai ya ce mata Allah alalimu masani al-khabir ne bada labarin shi ya bani labari wannan ayar tana da alaƙa da ayoyi biyu da suka gabata duka sun shafi al'amuran gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mun ɗauki cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta ma kansa shine mariyatul kibtiyya bayan ya sadu da ita a ɗakin na na hafsa radiyallahu ta'ala anha abin bai mata daɗi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya haramta na na mariyatul kibtiyya a kansa dama bai wasta ce ya sadaka da ita to ya haramta ma kansa ko kuma idan an ɗauki cewa abinda annabi sallallahu ya haramta ma kansa shine zuma bayan ya sha zuma a ɗakin Zainabu bintu Jahsh radiyallahu ta'ala anha ya shiga ɗakin na Hafsa radiyallahu ta'ala anha ta ce inni ajidu min kariha maghadira akalta maghadira manzal ta sani ce wallahi aslan sharif ai zuma ce na sha to daga nan ya haramta ma kansa shan zuma mun faɗi cewa akwai waɗannan manzanni guda biyu ko dai ni lima tuhadimu ma ahallallahu laka tabtagi mafata azwaji ya zama ash muharramu ala nafsihi abinda annabi ya haramta ma kansa shine ma ghayru tabtiyya ko kuma ya kasance abinda annabi sallama ya haramta ma kansa shan zuma shine sai Allah ya ce wa id asarra an ka tuna lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi labari na sirri a ɓoye. ila ba'dhi azwajihi ya sirrin nan ga wata daga cikin matansa malaman tafiyi kusan maganar su mafi karfi suka ce ba'dhi azwajihi nan yu'na biha hafsa na na hafsa ake nufi diyar sayyiduna umar radiyallahu ta'ala anhu ita ce bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakinta sai ta ce inni ajidu min kariha maghafira ni ina jin warin wani abu da kaci akalta maghafira ka ci wani abu mai tashin wari manzo su mai ce aslan sharif ai zuma ce na sha a gidan na na zainab zainab bintu jahshin matata ita ce ta shayar da ni zuma to tun daga yau na haramta ma kaina zuma amma la tukhbiri ahada kacci ba kowa labari to sirrin kenan zuma na sha na na zainabu mata ta zainabu bintu jahshin ita ta bani zuma na sha to daga yau na haramta ma kaina shan zuma la tukhbiri ahadan amma kacci ba kowa labari kauli na farko ce kauli na biyu suka ce أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا إتتي دينا نحصة رضي الله تعالى عنها لوقت عندما نزم يكون تادا مارية الكردية رضي الله تعالى عنها لكن تأتي أبو بمتى دائبة من زغ الله صلى الله عليه وسلم يقول حرمت على نفسي مارية daga yau na haramta ma kaina mariya dama can baiwa ta ce laisa taka da ita to daga yau na haramta ma kaina ita amma la tuhbi ahad kacci ba kowa labari su kuma mata dama ba su da sirri mata ba su da sirri in kai sirri da mata to to tari sirrin da ake yi da mata to idan zai iya koyuwa tabbacin da ake da shi za su iya koya wannan sirrin shine kashi daya a cikin goma in kai sirri da mace haka suke haka Allah ya halicce su za ta je ta same uwata sai ce ke kin ji wani labari amma fa kace ba kowa labari amana tsakanina da Allah zan ba shi wannan labari kan ki faɗa ma kowa shi ta ba ta labari kuma an ce sirri ita ma idan ta tafi sai ta je ta samu wata zai ta ce ke wanda ta ban labari ba, amma fa ta ce amana kan ki faɗa ma kowa kafin wani lokaci shi ce nan labari ya haɗu ya yaɗu a gari وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين ai kun su ne suka rika yi ai ce ke kin ji abin da masu prime minister ta yi ai ta nemi yaron ɗakin yaron ta yaron gidan da ta nema amma fa ba za a ji mutuwar tarki a bakina ba amana ita ma idan ta tafi sai ta ce ma wata ai wance ta bani amanan labari ke ma fa amana kaga ta sun ci amana to haka suke to manzo Allah sai sama yace mana na hafsa la tukhbiri ahada kacci ba kowa labari shikenan shi ta tafi ta samu na na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta faɗa mata tace ai ke ai wayin ya ci ai wannan dabarar da muka yi ta ci ai daga yau ma ita da take takama har tana da wani wata kifisi na da kissa da ta kissa da ta iya ce ba shi zuma to ya ce ma ba zai sake shan zuma ba sai mu ga ƙarya ko kuma ita mariyatul qibtiyya din da tana ganin hatta haihu mu ko ba mu da 'ya'ya. to daga yau ma ya ce ya haramta ma kansa ita sai mu gaskiya amma fa amana kake faɗa ma kowa to shine wa in Asabar nabi ila ba'd azwaji hadith wasu malamai sun kawo kauli na uku amma mafi yawancin malaman hadisi sun raunana wannan riwaya ita ce riwayar da take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sirrin da ya dana na Hafsa shine yace ce mata abuki wa abu Aisha ya ni khalifatain min ba'd da babanki da baban Aisha za su zama khalifofi bayana amma la tukhbiri ahadan kake ba kowa labari mafiyancin malaman hadisi su rauna na wannan riwaya riwaya ce da duk da dai za ka samu kusan duk littafan tasiri suna kawo ta amma dai a babi na ilimi amana ilmiya riwaya ce da ifiya so daga waɗannan riwayoyin guda biyu da muka ambata a baya su ne sirrin da annabi sallallahu alaihi wasallam gana na hafsa kenan yanzu mun gane tafsirin ba'adu azwajihi ila ba'adu azwajihi hafsa ce hadisan to shine kuma aka sabani a kansa wasu suka ce hadisan din shine tahrimu al'asli ala nafsi ya haramta ma kansa shan zuma dama wa ke shayar da shi zuma Zainabu bintu Jahsh radiyallahu ta'ala anha ita kuma jam'iyyar ta dama daban a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam bata hada jam'iyya da suna na Aisha radiyallahu ta'ala anha sai hadisan kauli na biyu shine aka ce haramta ma kansa da yi mariyatul kirtiyya ya ce kuma kata ta ba kowa labari ita kuma sai ta je ta ba wadda suke tare wadda ra'ayinsu ya zo ɗaya wacce tafiyarsu take daidai na na aisha radiyallahu ta'ala ana ta bata labari to wannan shine hadisan to daga ko dai hadisan ya kasance haramta ma kansa shan zuma ko hadisan ya kasance haramta ma kansa na na mara dubbiya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ta faɗa ma kowa falamma nabba'a hadi falamma nabba'at lokacin da taje ta bada labarin sai taje ta bada labarin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. wa azharahu Allah alaihi sai shi kuma Allah ya bayyana masa sirrin nan da kai da ita to ta bada labarin, sirrin nan da kai da ita to ya to bata koya sirrin ba arrafa ba'da sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya bada yanki yace aikin ce kaza sai ya raba labarin gida biyu sai ya faɗan mata rabi ya ce ga abin da kika ce ta faɗi misali abu biyu sai amin salama ya ɗauki ɓangare ɗaya sai yi magana kan sai ce sirrin da muka yi da ke na faɗan miki abu kaza da kaza amma kin je kin ba da labari sai ya faɗi rabi wa a'rada an ba'dhin ɗayan kuma ɓangaren sai annabi ya kau da kai bai faɗi ɗayan ɓangaren labarin da ta bada ba ya faɗi ɓangare ɗaya bai faɗi ɓangare ɗaya ba wannan qira'at jumhur kenan da shadda arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd akwai qira'a al-imam al-kisali alayhi rahmatullah da yace arafa ba'dahu wa a'rada an ba'd arafa ba'dahu annabi sallallahu alaihi wasallam jazaha sai ya saka mata arafa ba'dahu sai ya saka mata da sashi wa arada an ba sai ya fi mata a ɗayan bangar shine malamai suka ce ta sanadiyyar wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi na Hafsa radiyallahu ta'ala anha shine bayan nan sai ga mala'ika Jibril ya zo da tauri yace raji'ha fa innaha qawwamatun qawwamatun wa hiya min azwajika fil janna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce masa dawo da ita domin tana da siffofi manya-manya guda biyu sawwamatun qawwama mace ce mai yawan azumi na hafsa qawwamatun sannan mai yawan qiyamul layli kaga wannan halin ta kenan sannan wa hiya min azwajika fil janna sannan tana cikin matanka a aljanna to qira'a al-imam al-kisa'i rahimahullahu ta'ala da tahfifi arafa ba'dahu wa a'rada an ba'd idan balarabi yace arafahu bi ba'd amalihi ai jazahu bihi ko idan balarabe ya ce a rafa ku bi amalihi ai ja za ku bi amalihi ya saka mata aikin take wannan kira'a ita ma tana da fuska ko dai ya kasance a rafa ba'adahu annabi ya sanar da ita bangaren labarin da ta bada wa a'rada an ba'd sai ya kauda kai ga ɗayan bangaren bai faɗa mata komai ba ko kuma a rafa ba'adahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka mata da bangare ɗaya na laifin da ta yi wa a'rada an ba'd ya kau da kai game da ɗayan bangaren mun gane wannan na nuna mana ashe zama da mata haƙuri ake abinda ake karantar da mu kai ba mata ba duk waɗanda za ka zauna da su ku yi mu'amala to sai kowa ya yi haƙuri da kowa ba ka cewa duk wanda za ka zauna da shi sai ya maka ɗari bisa ɗari a zai maka a wani ɓangaren wani ɓangaren kuma bai maka ba shi kenan malamai ta suke ba da ƙa'ida man kanat hasanatuhu aksara min sayyi'atihi shi ke duk mutumin da ya kasance kyawawan ayyukansa sun fi munanan ayyukansa yawa to sai a karɓi wannan rumil hasba hasanatihi sai a yi mu'amala da shi gwaggwadon wannan kyakkyawan aikin nasa tun da kyakkyawawa sun fi munana aiki sun fi yawa to sai ai mu'amala da shi gwaggwadon wannan kyakkyawan ayyukan nasa su kuma munanan ayyukan nasa sai a yafe masa a kau da kai ko kuma a ci gaba da haƙuri da shi akan wannan wanda ya kamata a masa tambihi a faɗakar da shi a masa wanda ba a ganin sai an masa tambihi sai a yi haƙuri a kai haka Allah madaukakin sarki ya halicce mu ba بعضكم fitnatan a أتصبروا muka sanya tashin ku su zama jarabawa ga tashi a tasbihun daga za ku yi haƙuri to daga cikin ba'adu akwai iyalanka ka sai ka yi haƙuri da su sannan malamai suka ce wannan aya tana nuna ashe ba duk laifin da mace ta yi ba za ka zo ka ce sai ka mata tatat a'a ta yi maka laifi uku ko hudu ko biyar to ɗauki waɗanda suka fi girma a ciki sai ka fito mata da su sauran kuma sai ka kau da kai amma idan ka ce duk laifin da mace ta yi kai cin ko tashi da ka da an yi za ka yi kai ma za ka mai da martani to za ku rabu ba za ka iya zama da kowace mace ba sai a riƙa ba da tarihin ka a ce ka auri mata hamsin ko mata talatin ko mata goma ba za ka iya haƙuri da kowace mace ba kaga arafa ba'dahu wa arada an ba'd annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka mata ta ɗayan bangare ɗayan bangaren kuma sai ya kauce kai ya yafe mata falamma nabba'a haji lokacin da annabi ya ba da labari ya yake to ke hafsa labarin da muka yi abinda na baki labarin nace sirri kin fa ba da wannan labarin kin ce kaza qalat man anba'aka haza sai ta ce wai ba ka labari Waye ya baka wannan labari ta zata wacce ta ba labari ita ta ba annabi labari qala sai mun sami nabba'ani al-alim al-khabir Allah al-alim masani mai cikakken sani wanda duk abin da aka yi a boye ba zai boye a gare shi ba shi ya bani labari al-khabir kuma dama masani ne shi mai bada labari shi ya bani labari ba ita ta bani labari kaga nan an yi tabri a Aisha ko an fita da Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ba ita ta bani labarin ba Allah ne da kanshi ya ban labari ya ce kin ba ta labari wannan shi ne so daga wannan aya tana nuna mana zamantakewar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam zamantakewa ce da aka gina ta akan gaskiya da amana annabi sallallahu alaihi wasallam shaidar da Allah madaukakin sarki ya masa ba zai cuci kowa ba annabi sallallahu alaihi wasallam mai adalci yana sauke kowa masaukinsa sannan yana ba duk ne haƙƙi ba ya cutar da kowa sannan wannan yana nuna mana gidan manzon Allah sau salama an sami irin haka kamar yadda muka faɗi satin da ya wuce to kai ma akwai yiwuwar a samu haka a gidanka duk abin da ya faru a gidan manzon Allah zama to ana yi mana ne domin ya zama darasi mu kuma da muke mabiyansa masu koyi da shi to idan an sami irin wannan damuwar ya za a warware ta a cikin sauki a ƙarƙashin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam domin ga shi a aikace ya faru a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama kaga ba a buƙatar sai an ji an kawo wani abu daban Shi a ɗauko a sunna ga yadda yake wannan shine sirrin da manzala ta sunna yayi da ɗaya daga cikin matansa ɗaya daga cikin matan nata ita ce na na hafsa radiyallahu ta'ala an sannan kuma ga abin da ya biyo baya Allah madaukakin sarki ya bashi labari sai Allah madaukakin sarki ya ce إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه Allah الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك رهين Allah madaukakin sarki yace in ta tuba ila Allah ku matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ku biyin nan ko dai ku tuba faqad sagat qulubukum hakika zuciyoyinku ba sun riga sun karkata wa in tazahara alaihi idan kuka ce za ku ci gaba da haɗe ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai fa inna Allah huwa maulahu to Allah na shirye ya zama mataimakinsa wa jibrilu mala'ika ma jibrilu alaihi salam shi ma zai taimake shi wa salihul mu'minin da dukkan wani mutumin kirki cikin mummunai wal mala'ikatu ba'da zalika zahir sannan mala'iku gabaki ɗayan su su ma za su zo su taimake annabi sallallahu alaihi wasallam akan mata biyu in ta tuba ila Allah ku matan da zama ku tuba ku biyin nan ku tuba abinda kuka yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ta yadda yin waɗannan abubuwan na kishi a gidansa ku tuba faqad sagat qulubukuma haqiqa zukatan ku sun riga sun karkata zuwa ga saba ma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so kun kawo kishi mai zafi a gidansa kishin mata ba za ka hana mata kishi ba cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi da ya auri matansa da yawa kowace da hikima nana ummu salama radiyallahu ta'ala ha lokacin da annabi sallallahu zai aure ta ta'aziyya yaje mata mijinta abu salama ya rasu abu salama yana ɗaya daga cikin muhajirai waɗanda suka yi hijira daga habasha su tsinke ma suka yi ba su dawo maka ba kai tsaye daga habasha suka wuce suka tafi madina to bayan wasu shekaru a madina sai abu salama ya rasu manzon sama ya tafi ya je mana na ummu salama ta'ziya sai ta rada ita tana kuka tana cewa ina za ta sake samun miji kamar abu salama manzon da sama ya ce a'a ta yi addu'a ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها هي wannan addu'a bayan ta gama ta kaba sai manzo sama ya aika yana son ta da aure sai ta ba shi wasu abubuwa guda uku ta ce ni mace ce mai yawan kishi sannan gane na tsufa sannan kuma gane ina da 'ya'ya da yawa ina za ka iya aure na manzo Allah sallallahu ya ce ya'ya ko ban aure ki ba annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim manzo Allah sallallahu shine waliyu kulli ahad shine waliyun nasi kullihim Shi shine majibincin al'amuran mutane gabaki Sau da haka ko annabi bai aure ta ba Ya ce ya'ya shi zai ci gaba da kula da su sannan na biyu da ta ce ita tsohuwa ce ta yi shi ma tsoho ne sannan sai ce amma kishi da kika faɗa zan roƙi Allah ya rage ni. Ka ga shi kishi ba za ka iya cire shi daga zukatan mata ba eh wani zubin ma kishin shine adan shi ke sa su yin abubuwan alkhairi ba yin fa kishin shirme ba da wasu jahilai suke kishin cutarwa a a kishin kowa tana son ta kyautata ma miji domin ta samu fada a wajensa to ne Allah madauki zaki ya ce tabbas ku tuba domin kishin ku ya tsananta kun karkata kun yi kishi mai tsanani har ya zama abin ya kai masaba ma annabi sallallahu alaihi wa sallam سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito a cikin sahihin yace na dau lokaci mai tsawo ina son in tambayi sayyidina Umar wai su suwaye matan nan da ake cewa in tuba ila Allah faqad ba, qulubukuma wa in tazaara alayhi yace fastahiyaitu shi na ji kunyar in tambaye shi sai haibar safar jinin sa ya kama ni da kama tambaye sayyidina Umar yace sai bayan wani lokaci muna tafiya za a tafi aikin hajji sai sai na umar ya samu wani waje ya keɓe domin ya huta ya ce to sai na samu dama sai na je na ce masa ya amiral mu'minina na ɗau lokaci mai tsawo ina son in maka wata tambaya a cikin alƙur'ani amma na kasa saboda ina jin kwanzinanka shi ce mai ce tambayar ka ya ce wai suwaye matan nan guda biyu da aka ce in ta tuba ila Allah faqad sabat ba. sai ce haba abdullahi ya za ka yi karkashin kunya a game da irin wannan shi duk abin da ya zo maka a zuciya zuciyarka kana da tambaya fatal ni an ka tambaye ni shi ce kuma hafsatu wa aisha Ya ce su ne da hafsa da aisha wato yarsa da yar sayyidina abubakar su ne nan Allah yake magana a su in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma ku tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki faqad sagat qulubukuma domin zukatan ku sun riga sun karkata wa in tazahara alayhi idan ku kuka ce za ku ci gaba da haɗe ma manzo Allah sallama kai ku ci gaba da aikata abin da manzo Allah sallama baya so a gidansa to ku sani fa inna Allah huwa maulahu Allah madaukakin sarki shine maulahu shine majibincin al'amuransa kamar yadda muka yi bayani akan maula satin da ya gabata maula malamai suka ce maula an samo shi ne daga walaya ba daga wilaya ba maula in an ce maula ana nufin masoyi ko kuma mataimaki baya nufin shugaba ba daga wilaya ba ne wilaya da kasul wawi shine shugabanci amma walaya to shine yake nufin soyayya da nuna taimako an-nusratu wal mahabba wal mu'awana shine ake ce masa alwalaya to nan fa inna Allah huwa maulahu Allah madaukakin sarki shine mataimakinsa wa jibrilu sannan mala'ika jibrilu alaihi salam shi ma mataimakin annabi sallallahu alaihi zai taimake shi a akan yanzu nan a ce Allah ya fushi da mutum mala'ika jibrilu ya fushi da mutum ai mutum ya shiga uku sannan wa salihul mu'minin da kuma na kirki daga cikin mummunai malaman tafsiri sun yi sabani akan su wa ake nufi da salihul mu'minin wasu suka ce huma abubakar wa umar waɗanda ake nufi da salihul mu'minin sayyidina abubakar da umar wasu kuma suka ce humul khulafa'ul arba'a su ne waɗannan khalifofin guda hudu sayyidina abubakar sayyidina umar da sayyidina usman da sayyidina ali radiyallahu anhum ajma'i wasu kuma suka ce salihul mu'minin as-sahabatu kulluhum sahabbai ake nufi wasu kuma suka ce salihul mu'minin umumi ne ya shafi dukkan mutumin kirki ba sahabban annabi kawai ba har yau har duniya ta nade inda na na Aisha radiyallahu ta'ala anha na na Hafsa ba su tuba ba daga wannan kishin da suka nuna ma manzon sama mai zafi to duk mummunin da zai zo a ƙarshen zamani to shi ma yana goyon bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mala'ikatu ba da zalika zahir sannan kuma mala'iku su ma gabaki ɗayan su dukkan mala'ikun Allah wanda ba wanda ya san adadin mala'ikun Allah su ma dukkanin su zahirun za su taimaki Allah sallallahu alaihi wasallam mata fa biyu ake magana kansu kaga ashe al'amuran mata al'amurra ne da ake son a warware su cikin sauki kai ba za ka ce ƙarfinka da wayanka ba ne ya sa ka mallaki matarka a'a ba a ce ka zama talatu ba ba ce ka zama shakulatin ɓangaro ba ba ce ka zama sahuhu ba a'a kai iya abin da ake yi amma kada ka ce ƙarfinka zai sa ka mallaki matarka duba dai wannan fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda aka yi tattaga waɗannan fa inna Allah huwa maulahu Allah da kansa zai ce taimaki manzon sallama akan mata ji haka mala'ika jibrilu haka salihul mu'min haka al mala'ika kulluhum dukkanin da zasu su zo taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mata guda biyu na na hafsa da na Aisha radiyallahu ta'ala anha waɗannan duk abubuwan da ake bayani a kansu ba su shafi mutuncin na Aisha ba su shafi mutuncin na Hafsa ba waɗannan Allah madaukakin saki ya kaddara faruwar waɗannan abubuwan domin su zama darussa ga 'yan baya in gidan wani haka za ta faru to ya kamata yi shi ne abin da yake ya faru a gidan manzon Allah Sallar. bai shafi mutuncinsu ba bai taɓa su ba kuma ai kamar na na hafsa aka ce fa ha? sawwamatul qawwama wa hiya min azwajika fil janna kike amma 'yan shi'a idan ka ja musu wannan sai su ce ai albada'u akwai aqidatul bada'i suna da wata aqida da suke ce mata aqidatul bada' cikin aqidu mu miyagun aqidu na yan shi'a akwai aqidatul bada'i me aqidatul bada'i a wajen yan shi'a shine badalillahi shay'un ba'da an qada fihi daga baya sai wani abu ya faru ya bayyana ga Allah da can Allah bai gane abu kaza ba to sai daga baya Allah ya gane wannan aqida ce ta Yahudawa sannan kuma aqida ce ta ƴan Shi'a yana ɗaya daga cikin wajaje da al-Imam Sha'abi alaihi rahmatullah ya kawo sun kai guda ashirin da wani abu inda ƴan Shi'a suka kama da Yahudawa akwai aqidatul bada'i sun yi kama sun yi tarayya aqidatul bada'i in ka jawo duk ayoyin da suke bayani akan sahabban annabi yan aljanna ne Allah ya yadda da su sun yadda da su sai ce ai badalahu ala annahum kuffaru sai daga baya ya bayyana ga Allah duk kafirai ne to daga waɗannan ayoyin sun faru ne kafin ya bayyana ga Allah Allah ya gane su sahabban duk dan shi'an da ya rika ya tumbata a shi'anci to wallahi yana da wannan akida a cikin zuciyarsa in bai zama shi ba dan shi'a bane to sai su kawo aƙida ta taƙiyya ita ce kwaba aƙidar taƙiyya ita ce mu ba mu zagin sahabbai ba ma zagin su taqiyya in ya ma faɗi sunan sai abubakar sai ce radiyallahu anhu amma fi qalbihi qala la'natullahi alayhi a cikin zuciyarsa ya ce la'natullahi alayhi amma a baki sai ce radiyallahu anhu taqiyya taqiyya tana daga cikin arkanun shi'a Yana cikin rukunnan shi'a yana cikin rukunnan addinin su to aqidatul bada'i mummunan aqida aqida ta kafirci wacce ke salabin ilimi ilimin Allah ana nuna Allah na yin wani abu ba a ilimi ba wal iyazu billah Allah ya yanke hukunci daga baya sai ya gane ya kuskure wal iyazu billah shine aqidatul bada'i wani abu ba daɗin faɗa waɗannan matan manzo Allah ta sama dukkanin su qahira Qur'ani ya tsarkake su kuma ya tabbatar da dukkanin su matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne a cikin aljanna shi yasa Allah madaukakin sarki ya haramta wani aure su bayan annabi sallama wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan inna zalikum kana inda Allah azima daga cikin khafa'isun nabi sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya kebanta annabi da shi sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai auri matan annabi da salma bayan annabi ya rasu domin Allah ya kaddara matansa ne dukkaninsu a aljanna kuma matan manzon Allah sallama dukkaninsu wa azwajuhu ummahatuhum annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum matan manzon Allah salma sune uwayen mummunai sune uwayen mummunai shi yasa wajen rana wani tabi'i ya zo zai mana na aisha tambaya sai yana jin kunya tambayar ta shafi abubuwa ne kamar na jinsiya abubuwan kamar zamantakewa aure sai yana jin kunya sai ta ce san alastu umma sai tambaya mana ni ba mamaka ba ce ni mamaka ce kuma a addinance ni mamaka ce to kaga waɗannan matan manzon Allah sautar so da ka duk waɗannan abubuwan da suka faru sun faru ne a matsayin matan manzon sama ƴan adam ne in ana maganar sahabbai yan uwa mu fahimta babu inda ahalus sunna suka ce sahabban annabi sallallahu ma'asumai ne akwai abin da ake ce ma adala akwai abin da ake ce ma isma isma mutum ya zama kwata-kwata ba zai yi laifi ba a wurin ahalus sunna wal jama'a gwaggwadon nasosan da suka tabbata la ismata illa na ba wanda yake masumi sai manzon Allah sallallahu alaihi kadai Allah ya tsare shi ba zai yi ba ba zai taba zunubi ba ba zai ba amma duk wanda ba ba amma yana da sahabban suna da adala adala adala kasancewar su ba sa dawoma a zunubi sahabi zai iya yin zunubi amma ba zai dawoma a zunubin ba adala kenan to daga sahabban annabi Salama in an ce kulluhum udul dukkanin su adalai ne yana nuna cewa za su iya yin sabo amma ba sa mai da sabo ya zama musu dabi'a Ran yusiqu ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba su dogewa akan sabo alhali sun san sabo ne shine adalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in an ce as-sahaba kulluhum udul abinda ake nufi kenan ba sahabban ne ba masu mai bane to daga zai iya yiwuwa su aikata wani abu da ɗan adam ke aikatawa na kuskure ba abin ban mamaki ba ne an taɓa samun haka tsakanin sayyidina abubakar da umar a gaban manzo da ta salama sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala an yayi ma sayyidina umar wani abu na kuskure sai ya tashi haƙƙi da ya je ba bashi haƙuri sai sai na umar sai bai haƙura ba ya hasala da yawa har aka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka mai da magana sai manzon Allah sallallahu ya ce yanzu ba za ku ban mun sahabi na ba ba za ku kyale mun sahabi na ba wane ne yake matsa ma sahabi na yana nufin sayyidina abubakar sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ya hankalin shi ya tashi ya ce sai ya koma yana ba sayyidina abubakar hakuri ya ce masa to yin wannan za ta bara a tsakaninsu mutane ne su ba ma'asumai ba ne su ba mala'iku ba ne su za ki yin kuskure amma kuskurensu in sun yi ma zanubin Allah ya gafarta musu da gaskin alƙur'ani السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم waɗanda suka musulunta na farko-farko daga muhajirai da lansaru da waɗanda kuma suka biyo su daga baya da kyautatawa a cikin sahabban radiyallahu anhum Allah ya yarda da su idan Allah ya ce ya yarda da mutum daga baya zai ce bai yarda da shi ba a'a sifar Allah in ya ce ya da kai to ba zai da ya bai da kai ba amma zai iya cewa ya yi hushi da kai daga baya kuma ya taimaka. maka ne kuma haka yake shi ne wani mai karamci wani babban mutum yana siffanta kansa ya ce wa inni wa in au addu au wa addu da mukhlifu iyali wa munjizu maw'idi ce duk lokacin da nema wani alkawari zan bashi abu kaza ko kuma na masa alkawari sai na ɗanɗana masa azaba ce to zan saba wannan alkawarin ɗanɗana azaba amma in dai ba da wannan ne in nace zan ba sai na cika to haka Allah subhanahu ta'ala yake Allah madaukakin sarki in nace ya baka aljanna to daga babu zai zai baci ba amma idan yace zai sa ka wuta to a cikin karamcinsa da rahamarsa sai kuma ya yafe maka wannan da ahlus sunna ke wal jama'a shi yasa al-imam ibn taymiyyah rahimahullah ya rubuta littafin sa al-iman al-awsat ya kawo abubuwa guda goma da Allah da madaukakin sarki zai iya gafarta maka zunuban ka ta sanadiyyar su guda goma to saboda haka nan bayanin da ake mana bai taɓa mutuncin matan manzon Allah ta salama ko ƙwara ɗaya ba ana bayanin abin da ya faru ne daga baya kuma manzon Allah ta salama Allah ya saukan masa da ayoyi a cikin suratul ahzab duk suna da alaka da abubuwan da suka faru mun faɗi a satin da ya wuce cewa irin waɗannan abubuwan sun jawo sai da mazan sama ya kaurace ma matansa ya musu ila'in wata ɗaya ya daina shiga ɗakunan sai ya daina saduwa da su wata ɗaya ya koma masallaci ya zauna ya dawo ran ashirin da tara ga wata ɗaya ga wata kai shi kenan sai na aisha radiyallahu ta'ala an ta ce ba wanda ta kai ta damuwa a cikin matansa da annabi ya kaura ya kai ya kaurace musu wata ɗaya kwana ashirin da tara sai ce wallahi ba wanda ya kai ta ba wacce ta kai ta damuwa amma annabi na dawowa sai ta ta mata nan ba ta maza ba ko sai ta ta mata ta ce ka ce wata sai za ka yi ɗaya kwana ashirin da tara ta yi ko ba ta je ta su kwana ɗaya mun su me ce ai wata na yin kwana ashirin da tara na yin kwana talatin daga wannan watan yi ni kusani ne shi yasa da gawo shi. kuma bayan an kai da ayat da Allah ya ba su zaɓi ko su zaɓi Allah da manzansa da ranar lahira ko kuma su zaɓi duniya dukkanin sojin su ta zaɓi duniya ba ko daya kowace ta zaɓi Allah da ma'aikinsa da ranar lahira ta ci gaba da rayuwa irin rayuwar da Allah ya zaɓa ma annabi sallama ya yi ta rayuwa ta afasi rayuwa ta ana'a rayuwa ta zahada rayuwa ta warau yau akwai gobe babu yau a ci mai daɗi gobe ba za a sama ba rayuwar haƙuri haka annabi sallama ya rayu nana aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce ma ta ce ma sayyidina Urwa ibn Zubair a wata riwaya ta ce ma sayyidina Abdullah ibn Zubair dukkanin su ƴaƴan yasai ta ce wallahi innahu qad yamurru alaina al-hilal thumma al-hilal thumma al-hilal thalathatu ahillatin fi shahrayn ma tuqadu narun fi bayti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce sai a ga wata a sake ganin wata a sake ganin wata ganin wata uku watanni biyu kenan tun ba a dora tukunya a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke ba labarin ko abdullahi ko urwa sai ya ce wa ma ta'amukum ya umma sai to mama me kuke ci ya ce humal aswada abu baki ke biyu muke ci mu ci dabino mu sha ruwa wata biyu tur a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma waɗannan bayan Allah matansa su suka ɗauki wannan haƙurin suka ci gaba da rayuwa da manzo Allah sun haka Allah ya karɓi ransa sannan kowace manzo Allah kuma na rasuwa kowace sai da gidanta ya zama wata babban makaranta ta karantar da ilimi abubuwan da manya-manyan sahabbai maza ba za su iya sanin abin da annabi ba a cikin gidansa abin da ya shafe shi ne shi ba wanda zai gani sai matansa su suka rika ba da labari suna karantar da al'umma ga yadda annabi yake kaza ga yadda annabi yake kaza ga yadda annabi yake kaza komai na manzo Allah ta sama sai da suka tisru niswa mata tara idan ɗaya ta manta ɗaya za ta ci dukkanin sai da suka zama malamai kowace malama ce tana da almajirai tana da waɗanda suke ruwaya daga wajenta maza da mata suna bayanin yadda manzo Allah ta sama yi rayuwa sayyidina ali radiyallahu ta'ala an amma an sha masa tambaya a game da wani abu da ya shafi gidan annabi sallama sai ya ce izhab wa sal aisha fa innaha a'lamu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minni je kaka tambaye na na aisha ta fi sanin annabi fiye da ni ita take rayuwa da shi a cikin gida ni ban ga abubuwansa na cikin gida ba je kaka tambayi na na Aisha sai a tambaye aje a tambaye ta sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wallahi ma ashkala alaina shay'un illa wajadna indaha hallan sai ba wani abin da ya taba ba mu mushkila ya zama mana matsala idan muka tafi wajen nana ake sai mun samu mafita muna zuwa za ta ce ai kaza ne cikin sauki za ta ce ai kaza ne waɗannan mata at-tahira tsarkaka wannan miyagun bayin sai sarka sai sarka siffanta su da munanan siffofi shi yasa qur'ani da ya tashi musu raddi sai sai annabi suke son su zaga suka kasa sai suka ce mata shi ya iska ce shi ma me ma'ana shi ma dan iska al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرئون مما يقولون shi matan banza mazajensu mazajen banza ne mazajen banza matansu matan banza ne matan kirki mazajensu mazajen kirki ne mazajen kirki matansu kuma matan kirki to manzo Allah su salama waɗannan matan na su tsarkaka saboda abubuwan da suka faru a gidan manzo salama darasi ne ake karantar da mu babu wani abu na aibi babu wani abu da ya shafi mutuntakarsu da adalarsu da imaninsu da tsarkinsu da kasancewa su uwayen mummalai su 'yan adam ne Ɗan adam ko cike yake da a ah, to idan kana zargin matan manzo sama irin waɗannan abubuwan sun faru da su sai ka fara zargin annabi adam alaihi salam annabi adam alaihi salam a matsayinsa na ɗan adam sai da abubuwa suka faru da shi irin wannan aiko Allah madaukakin zaki ya ce ka zauna a cikin aljanna ka ci komai kai da matarka ga kanan matarka ce ku biyu duk fadin aljannan nan naku ne amma ga abu kwara ɗaya kakku ci wata itaciya ce Allah ya ware ya ce kakku ci ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين kar ku ci wannan itace in kun yi kun cuci kanku in kun ci kun cuci kanku kar ku ci ta misali a ce a cikin aljanna akwai bishiyoyi masu 'ya'yan marmari misali a ce sun kai dubu goma misali nake bugawa dubu goma alal akalli dubu goma shikenan sai aka ce ɗaya kawai aka ce kasance dubu tara da ɗari tara casa'in da tara din nasu amma wannan shaidan a duhuna sai da ya zo ya ziga su kullum sai ya zo annabi adam alaihi salam ya ki da magana kullum idan ya zo wa qasama kuma inni ma la minan nasi wai shaidan ne ya ce wallahi wallahi wallahi ni nasiha nake muku wai shaitan ne yake ma mutum nasiha ya rantse fa Qur'an ya ce wa qasamahuma ya rantse musu, wallahi billahi allazi la ilaha illa ni masoyin ku ne nasiha nake muku wannan ita ce ku dan je ku hmm? dan dana mana eh dan dan dana mana dan dan dana kullun sai ya zo ƙarshe sai suka ci suna ci وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين يا من Allah kawai sai ya kira su ashe ban hana ku cin wannan itaciyar ba ashe ban ce muku lalle shi ɗan aduwun ne makiyin ku ne a bayyana ba ai kawai daga nan annabi Adam ya gane to kaga duk dan adam Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi ga haka ai shine manzalin sama yace fanasiya adamu annabi adamu ya manta wa min zalika tasarraba nisyanu fi auladi daga nan ne ai mantuwa ta sadado ta shiga cikin ƴaƴansa zuriyarsa so daga dukkaninmu nan masu mantuwa ne ai zunubi mantuwa ke sa ai mantuwa ita ke sa a yi zini ka manta cewa Allah ya ce abu kaza ba kyau mantuwan nan akwai akwai annisyan akwai attanasi annisyan mantuwar da kwata kwata ka manta ma da hukunci attanasi ka ce kawai za ta zo ta nuna maka ai eh, ai wannan ba ma komai ka manta da umarni da halin da Allah ya yi so da kamatan manzon sallama tsarkaka ne to shine sai Allah wata zaki sai ya ci gaba da mana bayani ya ce asara عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات نعم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات فاتحات نعم. سائحات سيبات وأبكارا وأن الآية ذات ذات ذات فتح من فللت سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه lokacin da al'amari ya tsananta a gidan manzan Allah ta salama al'amarin kishin matansa ya yawa a cikin masu kishin nan akwai yarsa hafsa radiyallahu ta'ala an hako sai sai na umar ya zo ya samu manzan Allah sama kamar yadda al al-bukhari ya rawaito ya ce ya Rasulallah ta salama. ya ma'aikin Allah ashe Allah madaukakin sarki bai halittu wasu mata ba bayan waɗannan duk ka sake su duk ka sake su in ka sake su Allah zai canza maka mata sai nan sai sai na Umar ya sako waɗannan sufofin duka yana gamawa sai ga aya ta sauka shi yasa daga cin fada'ilu Umar sayyidina Umar bai taba wata magana ba Fati sai Qur'ani ya goyi bayansa. sa al-Imam Suyuti ya cikin littafin da kula kulafa sai da ya kama wafaka su umar guda ashirin maganganun da sai na umar ya rika yi ƙur'ani na goyon bayansa har su ashirin ya kalli makamu ibrahim ya ce ya rasulallah lau na min hadha al-maqami musalla sai shi Allah dokar da wattakhidhu min maqami ibrahima musalla yace Allahumma anzil fina bayanan shafiyan kafiyan bil ya Allah ka saukar da bayani wa mai warkarwa mai gamsarwa a game da giya sai ga shan so kadda ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun to wannan yana ciki Sai umar ya ce ya ma'aikin Allah ka take su duk idan ba za su canza halinsu ba in sun ce za su ci gaba da kishi kishi mai zafi irin wannan a gidanka su hana ka kwanciya hankali domin idan ana rigima a gidan mutum in liman ne zai fito ya zata rawani ya daura a ce rigar mama ya daura a kai tashin hankali ne wallahi ya zo ya ruku yana cewa aikin banza a ruku ba labarin ce ba da man yin ruku shi aikin banza aikin wuta shi zafi ya yawa a gida akwai damuwa an haɗa mishi zafi da yawa sai ne ya je ya tsinci tsinci ko na ya sa bai san ya su fita rawani ne ya ɗaura <laughs> masallaci ta ga da damuwa ya uzi billahi uzi billahi mutane na uzi billahi uzi billahi eh sai liman ya zo ya ma mutane raka'a takwas bai sani damuwa to shine sai na umar ya ce da a sake su to shine sai qur'ani ya sauka asa rabbuhu wallahi ubangijinsa ya kusa in tsallaka kunna in har kuka bari ya sake ku an yi yubdilahu azwajan ya canza masa mata khayran min kunna waɗanda suka fi ku alhayi ga siffofinsu muslimatin mata ne su musulmai mu'minatin mummunai qanitatin masu ɗa'a. ta'ibatin masu tuba abidatin masu yawan bauta sa'ihatin masu yawan azumi sayyibatin kuma a bashi a ba a masa a masa sirki sayyibat wasu su zama gawarawa wa abkaran wasu kuma su zama budurwai malamai suka ce siffofin da ake nema a mata su ne waɗannan a sa ubangijinsa fa ya kusa in tsallaka kunna in kuka bari ya sake ku ashe manzo sama ba zai sake su in tsallaka kunna in har kuka bari ya sake ku ba ku canza halin ku ba an yi zuwa azwajan ya canza masa wasu irin mata na daban ba ku ba khairan min kunna sun fi ku alkhairi muslimatin musulmai ne su sun yi kalmar shahada sun miƙa wuya ga Allah da ɗaya ba su taɓa tunanin siridda ba mu'minatin sannan masu imani akwai bambanci tsakanin al'islam da al'iman kowa ya san wannan malamai suka ce suna cikin ka'idar idan tafaka taraka wa idan taraka tafaka kalmomi ne guda biyu idan ka faɗe su a wuri ɗaya to kowace kalma na da ma'anarta amma idan ka faɗi ɗaya ba ka faɗi ɗaya ba to ɗaya ta shiga ciki idan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu to hadda alladina aslamu sun shi domin ba a kawo an ce ya ayyuhal ladina amanu wal ladina aslamu ba nan da masu musulunci da masu imani sun shiga ciki in an ce musulmi shine wanda ya imani da Allah ya tabbatar da rukunnan imani duka amma kuma ba za a rasa shi da sabo ba ila yana aikata wasu manya-manyan zunubai a aqida ahli sunna wal jama'a ta sabo baya fitar da mutun daga musulunci khawarijawa da mu'tazilawa sune masu fitar da mutun daga musulunci in mutun ya ƙarya sai ce ya fita musulunci a mutum baya fita musulunci da aikin da ya aikata na sabo sai idan ya halasta wannan sabon an masa wa'azi sai ce ah, me wala ba ba wala ba ne wannan ya ce ai ba komai ma ai kawai ai daga duniya sai ka kaduna to daga kaduna kuma sai ina ka gani ko to kaga musulmi kenan yana nan wani ya fita daga musulunci kenan in ya halatta sabo shi ko mummuni shine wanda ya imani da Allah amma baya aikata manya manyan zunubai qur'ani ya siffanta su yace alladhina yatanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawahisha illa lamam bayin Allah masu imani suna nisanta manyan manyan zunubai da albasha illa lamam malaman da suka ce ci lamam sagha'ir dhunub kanana kananan zunubai to Allah zai haɗa ma manzon Allah sallallahu matan nan sun yi musulunci sannan mummunai ne su qanitatin sannan masu kunuti ne su Kunuti nan ai ta'i'a masu da'a ko mufi'a ko ta'i'at ko mufi'at masu da'a ga Allah kuma masu da'a ga mazajen su kuma dama ai wata ayar ta faɗa siffan mata ko fasalihatu sai ce qanitatu fasalihatu matan da ake ce ma nagari to ga siffar su qanitatu su ne masu da'a ga Allah masu da'a ga mazajensu hafizatun lil ghaibi masu tsara abin da yake a boye bima hafizallah abin da Allah ya boye wato ba sa yadda wasu waɗanda ba mazajensu ba su yi lalata da su to qanita su ne masu da'a za su zama masu biyayya ga mazajensu kuma masu biyayya ga Allah sannan ai manzon sama ya siffanta mace ta garko yace idza amaraha ata'atu mata ta gari ita ce matar da idan mijinta ya bata umarni za ta wa idza nazara ilaiha asabatu idan ya kalle ta sai ji wani dadi a ran shi wa idza ghaba anha hafiza nafsaha wa mala sannan idan baya nan ce ta tsara kanta kuma ta tsare masa dukiyarsa baya da kaufin ya dawo gidan ya ga ba wani abu to mata ta gari ce ita ce aka ce ka bincika ka nema in za ka yi aure Kada ka bi kyalakyalai kada ka bi kada ka kada ka bi can fuska ana son can fuska amma can fuska ba a kansa ake gina a neman aure ba shi ana son shi ne ribar kafa ne shi yasa manzo Allah sun mai wasallam ya faɗa yace to kaful mar'atu bi arba'in a ɗabi'an mutane in ka tara mutane za a yi kwashiniya to to kaful mar'atu bi arba'in dalilai hudu su suke sa mutane su so mata su aure su limaliha wani kawai dukiya yake su shi so yake ta mutu ya gaje ta ya san dai yadda aka yi ko dai ya zama yana da rabin dukiyarta ko ya zama yana da kashi yana da ɗaya bisa hudu kwata so da ya aure ta ne don dukiyarta wani jama'a ha wani kuma saboda kyanta ta haifa masa 'ya'ya kyawawa wani ya ce wai 'ya'ya mata kyawawa jari to in ta biyo in suka biyo kafa kai kuma mummuna an ci riba Wani jamaliha Wani hasabiha wani kuma kawai shi saboda dangantakarta shi ma an ce mishi jikan mujaddidi a wajen matashi ko ba haka aka faɗi ba an ce jikan mujaddidi ne amma sai ya ce wai a wajen matashi هذا ليس مدحا إنما هو ذنب لو لو لو لو لو لو عقلوا to kage ne shi so yake a danganta shi a ce shi ma matar shi ya aure gidan wani shi ke to in ya mutu ba ko aka tsige shi daga matsayin da yake kai ko kuma ya je ya aikata wani abu tarihin gidan ya lalace ga baki ɗaya ba ha? sannan ana auren mace saboda addininta manzalar sama fa bai ce ku auri mace saboda waɗannan abubuwan hudu ba ya ce a labari yake badawa ce ɗabi'ar mutane in ka tambaye su abin da za su ce maka kenan sai ce faffar bi za ti kai ka rabauta da ma'abuciya addini ta ribar ya da ai illa tafsar bi za ti ta ribar ya da in baka rabauta da ma'abuciyar addini ba to wallahi shi kenan zai hannun ka yi tirfa sai ka lalata. na sha buga mana misali wani malamin mu yana buga misali ya ce in aka sa ɗaya aka zana wa ɗaya ko sai aka ƙara biyu sufuri ya zama nawa goma ko sai aka ƙara wani sufurin sai aka ƙara wani sufurin idan ka shafa ɗayan nan nawa kake da shi ka bar sufurai uku hmm? to idan ka shafa sufurin nan fa ɗaya na nan to wannan ɗaya ita ce di addini wannan sufuran guda uku su ne banza ba za su tsayi da kansu amma ɗaya in ka rasa waɗannan sufuran guda uku ɗayan nan za ta tsayi da kanta amma idan aka shafa ɗayan nan to sufurai za su tsaye a kansu sufuri sufuri sufuri sufuri zai za su tsayi da kansu amma idan ka ƙara sufuri ɗaya ka samu goma ko ka ƙara guda biyu ya zama nawa ɗaya ka ƙara ɗaya dubu amma ka share su ɗaya na in ka share ɗaya sufuri ba su to shine addini a mace to ka ganin duk Allah ya tashi sufunta ya sufunta su da me da addini muslimat mu'minat qanitat ta'ibat sannan masu tuba masu tuba su tuba ga Allah sannan su tuba ga mazajensu in sun saba ma mazajensu sai su ba su haƙuri shine bahaushe ya ce ai matan na tuba ta rasa miji eh ni kuma na ƙara na ce matan na tuba ba ba ba mijinta zai rabuwa da ita ba ba ta rasa miji ba to ba ta rasa miji wani ya take ta kenan wani ma ya zai aure ta ko oh, sai ka ce ta tuba ta tuba wancan mijin da ta saba mishi yanzu na tuba ba zan saba maka ba ka aura a'a matan na tuba ba a rabuwa da ita mijinta baya rabuwa da ita matar da za ta buɗe baki ta ce wa mijinta yayi hakuri ta saba masa yayi hakuri mai gida ka sa ka yace mini na na na yi kuskure duk mata da take buɗe haka bakinta ta faɗa haka to mijinta yana ƙara santa amma ta mutu kaddira ce ta fi ƙarfin ta ba da hakuri ko ta'ibat abidatin sannan masu yawan ibada masu yawan ibada wasu sun fassara qanitat a baya a matsayin abidat sai malaman tafsiri wasu suka ce a to ai me fa'ida kuma a maimaita abidat so daga qanitat muqiyat aw ta'iat masu da'a nan kuma abidat masu yawan bauta sannan sa'ihatin masu yawan azumi eh, ana ce ma ana ce ma as-siyam as-siyaha asalin asiyaha shine shine yawon bude ido to azumi ma ana ce masa asiyaha mun gane ai saki ba sannan kuma za a hada ma manzo Allah ta da warawa wa azkaran sannan kuma da yan mata wato budurwai al-imam alusi alaihi rahmatullah yake cewa akwai sirri da Allah madaukakin sarki ce sanki batu wa abkara domin matan manzo Allah da sallama akwai budurwai a cikin su akwai budurwa a cikin su sannan akwai zawarawa na na Aisha radiyallahu ta'ala anha manzo sama ya aure ta a matsayin budurwa sauran matan sa ya aure su a matsayin jawarawa to shi yasa sai Allah aka ce to yadda suke haka ma yanzu to Allah zai canza maka wasu in suka bari ka sake su to matan manzon Allah sun bi yadda an take su ba sun bi umarnin Allah suka dawo suka bi abinda Allah ke so suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi har ya kasance Allah madaukakin sarki ya karɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a jikin ɗaya daga cikin a ranar kwananka a ɗakinka yana runguma tana runguma da shi sannan kuma niyanta ne abin da ya shiga bakinsa na ƙarshe a lokacin da kaninta Abdulrahman bin Abi Bakr radiyallahu anhu ma ya shigo da aswaki manzo Allah sallama ya nuna yana son wannan aswakin Ta ce in karɓo maka annabi yayi haka yace ye eh. tace sai na karɓo ma wannan aswakin na tauna ma annabi Salama na tsaftace shi sannan na ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yi aswaki da shi sai yana gama aswakin nan kawai sai muka ga ya daga hannu ya ce tarrafiqil a'la tarrafiqil a'la tarrafiqil a'la fi thumma qada siyasa wace ce wannan Kai kai kai kai kai tausayin ka ake kai tausayin ka ake kai wanda ka zo ka a da ko ka rika bata na na aisha radiyallahu anha da sahabban mazan sama abin tausayi ne kai mafi yawanci ma wasu iyayensu ai sata kwai suka yi daga garin su suka gudu mutumin da zai rena sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutunci yake da shi a cikin al'umma sahabban manzo Allah ta sama waɗannan mutanen Allah bai halarci wasu mutane ba bayan annabawa da mutalai a ban kasa kamar sahabban annabi sallama to daga duk wanda zai bata su kai tsaye abin da yake so ya bata yana son ya bata musulunci yana son ya bata qur'ani yana son ya ce duk abin da manzo sama ya shirme yayi so daga wannan dakon mummunar aƙidar da ake ta fesa ma guba da ake ta fesa ma mutane wajibi ne mutane su fahimci bala'in da ke fuskantar mutane a ƙauye suke zuwa duk waɗannan da suke zuwa su su cika gari yan ƙauye ake zuwa a je a yi musu wannan Daga wajibi ne a je ƙauyuka a yi musu wa'azi a karantar da su wajibi ne yan ƙauye ake zuwa a rubuta sai kuma masu miyagun kedu mutum da yana cikin yana kan tanda a jawo shi a jefa shi cikin cikin cikin cikin wutar kan tanda yake ana turin ana toya shi sai aka sako da shi sai aka sa shi a a cikin a cikin a cikin murhu shi kenan ya ƙara babbakewa ga baki da to su ne waɗannan wa alaikum salam in ba malami in bai san abin da in ya san abin da yake ba za ka amsa masa amma wasu jahilai ne in jahili ya maka sallama a cikin bai san abin da ake yi ba za ka iya amsa masa sallama eh al-imam malik alayhi rahmatullah an tambaye shi ce la tusallimu alayhi yace kan kuma musu sallama masu ilimi a cikin su waɗanda suka san abin da suke yi an musu wa'azi an musu wa'azi sun kici ka ku musu sallama ka ku amsa sallama su wala tu'atiluhum ka ku ci abinci tare da su wala tunatihu kasku ba su aure wannan magana da Imam Malik alaihi rahmatullah Allah ka shirye ta mu anan za mu tsaya insha Allah ta'ala sai karatu na gaba sai mu ci gaba a cikin wannan sura mai albarka na'am wa alaikum assalam cewa hmm. ai hmm. illa an tattaku minhum tuqa wa yuhazzibukum Allahu nafsuhu akwai taqiya cikin Qur'ani amma ba irin tasu ba taqiyar da Qur'ani ya magana a kanta ita ce inda mutum aka ce za a kashe shi ya halatta aka ce idan za a matsa ma mutum aka matsa masa aka ce ko ya kafirci ko a kashe shi kuma ba a yi da hanyar da zai gudu to ya halatta ya faɗi kalmar kafircin nan ko ya aikata kafircin nan amma zuciyar shi cika take da imani Taƙiyar da qur'ani yayi amfani da ita ke yi bayani kan ta kenan amma taƙiyar yan shi'a ita ce ka nuna ma wanda ka saba masa tare kuce domin ya yarda da kai taqiyya ce a wajen yan shi'a sai ka zauna da su shekara da shekaru in ya zo alwala ba zai rika shafa ba a kafa in ya zo sallah ba zai yi wannan fafakar da suke yi ba in ya zo sallah yana da turba wannan abin da ta kasar ta tuba tukar bala in yazo zai yi sallah in yazo wajen ahli sunna saboda kar su gane shi sai yayi a kasa ba zai dauko wannan turbaye ya sa ta a goshin sa ba ana baka labarin ai waɗanda suke son a yadda da su shine taqiyya ai da ana nuna maka yadda suke yi ai waɗanda suka dama suka kuna yanzu ba sa tsoron hayaki a cikin sa su ba su ma taqiyya to wa fili suke yi abin su asalin aqidar ake mana bayani a dacewa a nuna ana tare da wanda aka saba da ra'ayi da shi domin ya yadda da shi da kai shi ne suke ce mataqiyya mun gane ya eh. eh, yi su ba su zagin sahabbai na kada ka rika matsawa tambayoyin bayan nan fa ba su tambayar baiwa ita baiwan nan in ka yi tambaya akai fikihu ne da bashi ina bai wadda ke a to ka bari sai ya kawo a ina take ko kana da ita kai a ai tambaya bayin nan tambaya kan bayin yanzu ai ba bayi ko yawwa ai shi kenan tun da dai ba su wani ya ce akwai su a ina to yi tambayar kai, ne dai ka matsa ka gani tambayar da ita ce ne kan da amsa sai wannan ba ba bayi ƴaƴan bayan ka ƴaƴan ka kenan suna da gado abin da suke so kenan Sama eh, alaikum. Allah ya game da kishin. Hmm. da mutum da yana da mata yana da mata sai ya fito da wanda ya nika mata ah, to ya za ka kai wani abu kai ma ya kai wai yana tambaya ne a musulunci mutum zai iya gaisawa da ƴan uwarsa ko halas ne akwai abubuwan da ake halas ne amma ka guje musu shi aka fi so eh, yanzu misali sai ka je kana da kanwa a gaban mijinta kawai sai ka je sai ka a kaga ba zai ji daɗi ba zai tuno da cewa kai wanta ba ne abin da zai zo masa a rai kawai shine ga wani namiji ya gaisa masa da mata ka fahimta to in wannan kaga halas ne ai ba wajibi ko wajibi ne ko ibada ce halas ne shi ko halas akwai lokacin da ake barinta idan halas zai jawo wata fitina to ana barin halas ka fahimta ba kowa zai iya fahimta haka ba ko ba kowa ma ya san wannan hukuncin ba wani yanzu aka ga ta da kanwa kasi a zata ai yan gayu ne kawai gayu ne a jami'a kuka koyo ga a musulunci ba a haramta ba ya kanwa kasi ko ya tace za ku iya gaisa amma a babi na kauce ma fitina bai kamata a yi haka ba tana da miji a gaban mijinta shi yanzu ya gaisa da ita ba zai ji daɗi ba kaga a babi na kauce ma fitina a bari saddu zari'a a cikin musulunci ma akwai abin da ke cewa saddu zari'a saddu zari'a shine toshe hanyar banna eh ana tsammanin akwai fitina a misali a bakin titi central to sai a ce kakkaje nan kakka ma fita nan masallacin saboda kada ka je ka fita bakin masallaci ka je wani na ce, wani dan yan surat wani mai mai mota yana cewa central ka shiga ka tafi sai a ce kakka fita ma masallaci saddu zari'a ke domin ana tsammanin kafitinar ta je ta same ka amfani. malam wa salam na kuma hmm. a ce duk yankan da aka yi shi don raya wani bikin da ba musulunci ya zo da shi ba bai halatta mutum ya ci ba wannan ita ce magana ta gaskiya al-imam al-taymiya a cikin littafin sa iktiba'u sirat al-mustaqim mukhalafatu ashab al-jahim ya bada wannan fatawa al-majirin sa al-imam al-qayyim a cikin littafin sa ahkamu ahli al-dhimma shi ma ya bada wannan fatawa al-majirin sa al-imam az-zahabi a cikin littafin sa tashbihul khasis bi ahli al-masih bi ahli al-khamis shi ma ba da wannan fatuwa a cikin wannan littafin nasa duk wani bikin da ba musulunci ya shata shi ba sai aka dafa abinci aka gayyato ka aka ce ka zo ka ci ko aka kawo maka bai halarsa ka ci wannan abincin ba domin cin abincin ya ne da wannan bikin da shari'a ba ta yadda da shi ba sadaka kirsimeti ya shiga ciki maulidi ya shiga ciki maulidi ko na waye tun daga na annabi salama har a kasa ba za ka ci abincin maulidi ba saboda maulidi baya cikin musulunci maulidi koyi ne da kirista asalin maulidi kiristoci ke kirsimeti da turanci ke maulid da larabci amma matsayin su da ba su da bambanci ko me aka yi don mutum wannan ba za mu kuma zai ci ba ai ba wai ana son wani yanka a ana nufin dan bikin aka yi shi aka tanaje shi tun ba zai ci ba mu jamala ku ji yan uwa addininmu na musulunci yana da ka'ida mu musulmai Allah madaukakin sarki ya kebe mu ana son komai namu ya bambanta da waɗanda ba mu ba shine ba shine ba littafin fa ibnu taymiyyah da ya rubuta eh shine wannan littafin da ya rubuta mukhalafatu ashabil jahim saba ma duk yan jahannama yan wuta ka saba musu yan wuta kafirai yan wuta yan bid'a duk ka ka saba musu wajibi ne mutum yi wannan so daga ba za ka ci abincin da aka tanaje shi don wani jiki ba ko yanka aka yi ko siyowa aka yi a cikin kwalba ko an siyo shi a cikin leda ko an siyo shi a cikin kwali ba za ka ci ba in dai an ce don wannan ne sannan ba za ka taya su minna ba ba za ka taya su minna ba na samu tambayoyi da yawa da kirsimetin nan mutane da yawa suna tambaya akan hukuncin mutum yana da oga ba musulmi ba sai ya zo ranar kirsimeti ya masa text ya ce happy x man bai halasta ba ba za ka ce masa haka ba wani ya kira ni a waya yake cewa to wani sallah ta zo su suna musu har su gabatar musu da wasu kyaututtuka kaza kaza kaza suna siya su murna na ce ai shi bai yadda da addinin shi ba kai ka yadda da addinin ka addinin shi ya na ƙarya ne kai kuma addinin ka na gaskiya ne saboda me za ka yi tanazuri akan addinin ka ka je kana siya shi bikin shi an ce mu zauna da su lafiya idan ba su yaƙe mu ba amma ba za mu halasta musu abin da muka san addinin su ne mu nuna mun yadda da shi a'a mu'amala ta duniya ya halatta kai siyayya wajen wanda ba musulmi ba ya halatta ka gaisa da wanda ba musulmi ba ya halatta kai makwabtaka da shi zaman aji kuke yi ya ce da Allah a ramin littafi ban kwafa not ba ka ba shi a ran littafi ya halatta amma duk abin da zai sa a cakuda addini ci bai ji da shi ba ya yi addinin shi kai ma kai na kai na waliya dini ya yi addinin shi kai ma kai na ka. ana zuwa magana addini to kowa ya na tsari kenan na musulunci za a iya zama ƙasa yanzu ko da shari'ar musulunci aka kafa a Najeriya za mu ci gaba da zama da kafirai waɗanda ba su wanda suka ce za su zauna lafiya a ƙarƙashin daular musulunci za a bar su amma za a ba su ka'idoji da dokoki kuma addininmu ba zai hana su su nasu ba su je su yi nasu amma ba za su shigo cikinmu ba suna nuna ba ba za a yi coci ba a garin musulmai Ba za a zo ana tada coci ga nan a garin musulmai ba in akwai shari'ar musulunci sai su tafi cin unguwannin da aka ware musu ba za su zo suna kiwon alade a unguwan musulmai ba su tafi unguwannin su can je ba za su ba za su sannan ba za su zo suna shan mana giya a cikin unguwannin musulmai ba su je can unguwar su yi duk musulunci ya tsara wannan je su sannan duk musulmin da aka kama shi kuma ya tafi can ya dana na kuɗe shi kaga ka tsallaka ka tafi me kai ka to wannan shine mu fahimci musulunci mu yadda yake duk abin da ya zama addini ne to ba za mu yarda da su ba a cikin sa ba za mu yi wani abu idan a ce shi ne zaman lafiya ba ba shi ba ne an zo taro a ce su buɗe taro da aji abu ma mu bude a zaɓi ɗaya zaɓi ɗaya ko dai a yi na musulunci ko kuma a yi na kafircin taron ya zama na kafirci ce. amma yaushe za ka zo kwanakin baya eh, kwanakin baya ina kallon ina kallon wata fira da aka yi da profeso Dawud Ojoto wani profesa ne ya musulunta yana da PhD PhD PhD sun kai biya ya ba da labari ya ce idan wani zubin in ana in ana muƙabala da Ahmad Didat in kana ganin wani bakin fata a gefen titi shi ne to yana ba da labari ya ce wajen alif ɗari tara da sittin da wani abu malam baka na alƙalin alƙalai aka je wani taro sai aka gayyato shi shi zai yi addu'a kirista malam kuma zai yi addu'a musulunci shi kenan da malam ya zo addu'arsa shi kenan sai sai ya ce muna shaidawa ya Allah muna yana tawassuli ya ce ya Allah muna shaidawa annabi sallallahu alaihi wasallam bawanka ne kuma manzanka ne kuma muna shaidawa annabi isa alaihi salam bawanka ne kuma manzanka ne kuma kalmar ka ce wanda ka sa ta a maryamu Allah ka karba mana don wannan shahadar da muka sai professor Dawud Ojebi ya ce sai ya ji haushi ya ce wato mala abu kuma da shi yake kenan nan take sai ya ce wa mala abu gumi annabi isa ba bawan Allah bane shi kuma malam ya ci gaba da cewa Allah annabi isa bawan kai wannan abin ya fusata shi profesa sadaka profesa ana gama ko sai ya tattara bayanai dama lauya ne shi kawai sai ya je kai kara kutu ya je kai kara kutu aka zo to lokacin kuma alƙalin da zai mamala abu kuma shari'a shi kuma bature ne ranar kirista so da kamala ba kuma na alƙalin alƙalai saboda cin mutunci ya ce sai mala ya zo kotu da kanshi mala ya fi kotu da kansa ana cikin ana zaune ana abin nan to tun da dama ai ana akwai shari'ar musulunci akwai shari'ar turawa ko to sai mala ana zaune a kotu ko ce aka ga mala ya miƙe sai ya zo gaban alƙali wannan batuwa ashe ya ga an ɗora baibul akan qur'ani kawai ma ne ya cire ya mai da bible ƙasa kotu malam ba wata yi ba ya cire ya mai da bible ƙasa ya ɗauki qur'ani ya ɗora a sama wannan alƙali bature ya kalle shi ce sai ya ɗaure shi shi ke na aka ci gaba da shari'a ya ce in ba ka daina ba sai na ɗaure ka sai na sa an ɗaure ka ya ce ma mala a baka gumi shi ke na ana na ana na ana ranar lauyan mala a baka gumi zai yi jawabi sai mala ya ce a'a ya zauna da kanshi zai yi bayani sai ya tafi sai ce me wannan ya ɗau bible ya ce bible aka ce bible sai kawai ya hudu ina budowa sai gashi inda aka ce annabi isa bawan allah ya karanto ya ce haka ne ko ba haka bane duka kotu aka ce haka shi ke na siya alƙali ya ya tambayi professor ojebi ya ce haka yake ya ce haka yake ce to shine ka kama na kuma kake ba mu wahala ya ce to aka yanka mushi wasu kuɗaɗe a lokacin fan wajen nawa na manta fan din da ya faɗa ya ce aka ce siya biya mala a baka gumi a matsayin diya ya ce ashe ni zan sha wahala Karshe shi ma Allah zai azurta shi da musulunci ya musulunta bayan ya musulunci yake ba da wannan labarin to kaga kaga wannan idan haka ake son kowa ya zo amma ka je ka ce wai kana son su yadda da kai ka rika wani abu kana karairaya a wajen su kana nuna musu ka yadda da saboda a addini na bai yadda da haka ba shi وعليكم السلام salam kamar ne na bai halarta ba haramun ne gaskiya sai mutane suna yin abubuwan a ai ba zaman lafiya a cikin nan zaman lafiya shine abin da ya shafi mu'amala mai kyautata ma juna amma banda addini sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa